Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi akan illolin shan siga fiye da kima har ma ya yi mana bayani irin alamomin da mutum zai ji ko gani da ke nuna siga ya yi masa yawa a jiki sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki inda muka yi alkawarin za mu kawo muku ci gaban shirin. To a wannan makon Dr. Najib Bello na asibitin Najbel Nursing Home and Maternity da ke jihar Kano zai ci gaba da yi mana bayani ne kan matsalolin suga ko zaki ga yara inda ya fara da bayani kamar haka. Ai shi illa suga ta fi muni ma ga yara akan akan akan manya saboda su yara yanzu ake yin halittar tasu yanzu suke tasowa yanzu ne ake gina jikinsu kuma yanzu ne ake gina kwakwalwarsu to daga inda suga ya yi kane-kane a cikin sassan jikinsu to ga illa ta fi bayyana na farko matsalar kwakwalwar da tunani da lura da nazari da koyo so ya fi wahala a yaro na biyu za ka ga yaro ya samu yiwuwar zama jibgigi a kankanin lokaci sai kai gaba ɗaya yaro dan shekara goma yana nema ya fi babarsa ko babansa girma da tsawo da kiba wannan babbar illa ce kaga ya zama obese kenan na uku za ka ga yaro eh, ya samu abin da ake ce ma hakora haƙora kaga yaro ya samu ramuka a cikin haƙoransa wani ka ga yaran haƙoran din sai zubi shakan shan zaki ba za ka iya eh, takaita shi ba ah, abin da zai iya ma narkar da hakori, har ya rabar da haƙori to na kuma zancen wata tsoka ko wani jijiya ta cikin jikin mutum na hudu za ga mutum tunanin shi na ta canzawa Ina da kuma halayyarsa to yara nasu zai iya muni dan da ba hankali gare su ba suna cikin girma ne ah, na biyar a su da ke tasowa sabuwa za ka yara ya shiga cikin gaba ɗaya mamarin ɗari da tunaninsa ka ga gaba ɗaya baya absasa komai baya eh, iya eh, wani abin a zo a gani a makaranta ne a karatu ne a ma'amala ne a nazarin shi a tunanin shi a sa ana ganin wani illolin a cikin yaran mu sosai da sosai. To likita shin akwai wani adadin siga da jikin mutum ke bukata ne ko kuma jikin mutum ba shi da bukatar siga ma kwata-kwata? To wannan yawan sigan gaskiya ya danganta da abubuwa da dama. Na farko ya danganta da shekaru kuma ya danganta danganta da namiji ne ko mace ya danganta da nauyi kuma ya danganta da yawan aiki da mutum yake yi kamar misali wanda baya aikin komai yana zaune a ofis ba wani aiki yake wani karfi za ga baya bukata kamar wanda yake a ce noma ko faskare yawan sigan da zai bukata amma dai alahai halin akwai kungiyoyi na duniya misali kamar WHO akwai American Heart Association akwai kuma a dietary guidelines na for Americans to duk wannan sun dan bada haske ne yawan sigan da ya kamata mutane su sha amma generally zaka ga duk abincin da suke ci ne kai ya wuce misali manyan mutane kai ya wuce gram biyar, ya daidai da karamin cokalin shan shayi guda shida a rana kenan sannan yara kuma kai ya wuce gram biyu zuwa ashirin da biyar. ma'ana su kamar rabin na manya kenan in ka kalli wannan guda biyu, ana nufin karamin cokalin shan shayi guda shida to shine daidai yake da maifi a ce gram ashirin da biyar a rana wannan sigan da muke magana in ka ɗauki kwalba ta lemu da yawa da cikin kwalabanin lemu da muke da su eh, yawan sigan su yana kai gram arba'in wasu gram hamsin wasu ma har gram sittin ka na ya malinka guda biyu to in ka sha kwalba guda ɗaya kamar ka yawan sigan da zaka sha ne a rana da kaga yayi yawa haka kuma idan karamin yaro ya ɗauka kaga nashi ma ya kai la haula la quwwata saboda shi da ake so kai wuce gram sha biyu ya je ya sha gram kusan hamsin kaga ai eh, ya linka linkin ba linkin to duk illolin siga za su iya bayyana a cikin jikin yaro didi da shan kwalban lemo guda ɗaya a rana yasa na ce shi siga yana da wasu nau'ika da dama a boye inda ake iya shan su misali sai kuma ya zo ya ci meat pie sai zo ya sha kuma ya kara shan yogurt sai kuma ya je ya ƙara shan irin ko a ce cincin to wannan alama zancen siga ne na zunzurutu to akwai wasu masu din daban misali a boye yake shi kuma misali ya sha rake so da shi rake shi ba kuma refined sugar bane ba suga ne wanda yake misali a haɗe yake disaccharide ne akwai kuma wasu hanyoyi daban na polysaccharide to in ka lura kenan yawan sugan da muke sha inda za a zo na a yi kulliyar sa gaba ɗaya sai ka muna shan shi fiye da linki biyar ko linki shida to wannan yawan sugan da ake sha ko da makarama ma ta turo insulin ta kwashe shi to kafin ta kwashe shi tana shan wahala saboda mu da ma a asibiti abin da muke lura shine idan mutum ya tashi da sata an zo an auna to awon da muke mafi yawanci shi muke cewa fasting blood sugar sai dare yayi gari ya waye ka kenan kimanin bayan awa goma sha biyu baka ci abinci ba da daddare to so tare sigan nan an kwashe shi zuwa safiya amma jikin ya sha wahala kafin ya kwashe to da illolin sigan nan sun bayyana a cikin jikin ka to wannan illar da jikin naka ya kasa kwashe sugan nan akan lokaci sai da ya ɗauki wasu awoyi to ya riga ya kassara maka jikin ka ya ba kwayan cuta damar girma sannan kuma ka tashi da safe ka ci gaba da sha to kenan kuma kana kiwon kwayan cuta ne a jikin ka kuma ya shafi kwakwalwa kuma ya shafi sassan jiki ya haddasa matsaloli da yawa wannan shine abin da ya kamata a lura da shi kamar wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi don rage shan siga ko zaki. To gaskiya idan mutum yana so ya rage yawan shan sigan shi akwai 'yan matakai da ake bi. Na farko shine duk wani abu da zaka ci da ka sha ka duba gwangwani ka duba ka gani siga nawa suka sa a ciki saboda doka ta sa dole sai sun rubuta to ka duba ka gani daga inda ka san sa yawan gram ɗin da ke cikin siga to gaskiya ba wani lokaci da ake bukatar ilimi kamar yanzu ko da an rubuta maka gram ɗin suna yin hikima da wayo sai sun rubuta mun sa maka gram ɗaya a cikin mil goma to ce an sa maka giram ɗaya a cikin mil goma kai sai ka kamar sila ne kana to ai sai ka duba ga mil nawa ne a cikin wannan robar ruwa idan akwai mil dubu kai kenan in ka ce giram ɗaya a cikin mil goma kai kenan a cikin mil dubu lita ɗaya kenan giram nawa gare ka kaga sai ka linka su kusan goma kaga an sa kusan giram ɗari kenan aka zuba a ciki kaga ya wuce adadin da ake bukata ka sha a rana tunda mun ce bai kamata ba ka wuce giram ashirin da biyar wannan a wannan roba kaɗai kenan ka ca kimanin giram ya linka linkin ba linkin to kaga zai iya baka illa mai yawa yasa yanzu ne ake buƙatar ilimi ko da kamfanin sun rubuta ya za ka iya fahimtar wanda hikima suka maka na ilimi na waye mai suka ɓoye to yana da muhimmanci ka karanta wannan bayanan kuma ka nemi masana su ƙara wayar maka da kai akan ya za ka gane yawan sugan da aka zuba a cikin irin wannan robobin na biyu akwai buƙatar duk sanda ka tashi ka samu abin da muke ce ma whole food ka zaɓe shi in an ce whole food shine abinci ne ji garba ɗayansa ba wanda aka yi processing ba idan kayan itatuwa ne to zama whole fruit ne gaba ɗaya kayan itatuwa ne idan kuma ganyen ganye ne to ka ce gaba ɗaya nake son kayan ganyen ba wanda aka canza musu sura ba sannan kuma idan abinci ne kamar dawa gero masara to su zaka nema in ma kitse ne to ka nemi fat wanda yake akwai na lafiya akwai mai illatarwa akwai kuma wanda bai da illatarwa akwai buƙatar kuma ka takaita yawan kayayyakin lemu da kake sha kayayyakin lemu na kwalba kayayyakin kaza kaza ka takaita su sai a ba mutane shawara su dafa abincin su a gida in sun dafa abincin su a gida sun sa shi a ciki to za su iya control din yawan sugan da suka zuba a ciki yana da muhimmanci kuma na biyar mutum ya takaita yawan sugan da yake sha shi da kan wajen shan shayi ne wajen duk mu'amalar sa ne to zai taimaka a ƙarshe ga jikin shi har ya saba ya daina tunani kuma ya daina sha'awa shan siga. To likita daga ƙarshe wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu domin kare kansu daga cin karo da cututtuka? Yanzu rayuwa ta canza, mu'amala ta canza, ga abubuwa dama da suke addaban mu. Na farko shine muhallin mu, cunkoso ya yawa a cikin birane. To idan kana zaune akwai cututtuka tsakanin mu'amala da mu'amala, taɓa mutane, taɓa kuɗi ne, taɓa abinci ne, abubuwan da muke ci, abubuwan da muke sha, to da akwai kwayan cuta a tattare tare da su sannan akwai ƙwayan cuta da iska ne ke ɗaukowa ya raba shi a cikin mutane to daga inda aka yi rashin sa'a dama shi ba cin abinci muke mu shi bayan da ya kamata ba ma ware lokacin cin abinci saboda mun yi bizi to duk da ko jikin mu ta yi kasa ba a ci an koshi ba ga ƙwayan cuta sun shiga ga kuma zaki ana sha kuma mu bakin mu ya saba da zaki ga mutane suna zuwa da cututtuka kaga mutum ya zo banda cikin shi zafi kirji zafi tashin zuciya gyatsa eh, wannan sugan ya canza wannan halitta cikin cikin mu ya sa abinci baya narkewa inda ya kamata a ƙarshe har mun asa ulcer abinda muke ce ma ciwon ulcer sannan kan ya zo yana dukan kunne mutane da yawa suna zuwa da yawan dukan kunne dukan kunnen siga ne ke tsananta a waɗannan ƙwayan cutar a cikin jikin mutum a cikin jini zaƙi ne da muke sha sannan ka ga mutum yana jin yamai maka mai kiyashi na bin sa ƙwayan cutar sun fara baibaye shi mutane da yawa suna zuwa da yawan zafin ƙarƙashin kafa yanzu abinda muke ce ma peripheral neuropathy sai ga 'yan ƙananan yara wanda ba su shekara talatin ba kuma wallahi duk zaƙi ne yake tsananta wannan rashin lafiya to ya zama wajibi mai nisa da shan zaƙi zaƙi zai kasara mu zaƙi zai haɗan mana da jikinmu zaƙi zai halaka mu zaƙi zai kashe mana jijiyoyin jikinmu babu abin da za mu yi wallahi ko iyali ba za a iya wadata ba wannan babban ibtila'i ne kuma ya zama wajibin mu ja baya daga shan zaƙi mu'amala da shi mu ja baya masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku Dr. Najib Bello da ya ilmantar da mu ya kuma faɗakar da mu a cikin shirin ni hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya. A sai da ba ana rawa